barkanmu da haduwa a wannan lokaci mai albarka tsakanin magariba zuwa isha wanda yau muna 27 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1442 daidai wanda ya zo daidai da 11 ga watan uku shekara ta 2021 miladiyya a yau muke karatun littafin minhajul muslim littafin da yake magana akan aqida da ibada da mu'amala da kuma ladubba har yanzu ba mu gushe ba muna babi na biyu wanda yake magana a kan ladubba a ƙarƙashin shi muna fasali na shida wanda ya ta mana magana game da haƙƙoƙi har muka gangaro kan haƙƙin musulmi a kan wanda ba musulmi ba wanda shi ne muka fara wancan sati da ya gabata malam ya jero mana wanda mun yi ɗaya na biyu na uku na hudu na farko malam ya ce wajibi mu tabbatar da cewa shi dai wanda yake ba musulmi ba to ba musulmi ba ne sannan abu na biyu kada mu nuna mushi soyayya har cikin zuciyarmu na addini sannan abu na uku kada mu ainihin so shi so wanda zai kai na so na ibada domin so ya kasu kashi-kashi akwai hubbul ibada so na ibada wanda dan uwanka musulmi wajibi ne ka so shi ko da baku da dangantaka na jini wajibi ne muslimu akhul muslim wajibi ne wannan to kada ka dauki wannan soyayya din wanda ya kamata kai ma dan uwanka musulmi sai kai ma wanda yake ba musulmi ba wannan an hana sai abu na uku ko na hudu shine yi mushi adalci wajibi ne kai mai adalci a cikin dukkan abin da yake na al'amura wannan anan muka tsaya kenan malaye mana magana akan cewa Allah maɗaukakin sarki ya janyo hankalinmu ce bai hana mu yin mu'amala da wa'inda suke ba musulmai ba bai hana mu mu'amala ba bai hana mu yi musu adalci ba kamar yadda yake muka kawo misali muka ce mutum da yake da yan uwa wanda ba musulmi ba ba a hana shi ya sada musu zumunci ba ba a hana su ya musu hidima ba abin da aka hana shi ne wurin addini to kowa sai ya addini shi lakum dinukum waliyadin to kuma wajibi ne kai mushi adalci karka ce ai wannan ba musulmi bane bari in cuce shi a'a Allah zai kama ka in ka zalunce shi Allah zai kama ka da wannan zalunci din Allah zai ka ka mushi a nan duniya ne sai ya kwace zaluncin da mai sai ya saka mushi shi a nan duniya domin ran tashin kiyama shi wanda yake kafiri in yayi aiki Allah madaukakin sarki ba zai karba ba ko da yayi aiki mai kyau to Allah zai biya shi a nan duniya ne ran tashin kiyama wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal Allah ba zai sakan ka mushi da wani lada ba a ran tashin kiyama duk abin da yayi na alkhairi to anan a duniya Allah zai sakan ka mushi har in muka koma cikin suratul ma'ida Allah madaukakin sarki yake janyo hankalin mu yace ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti ko kumu qawwamina lillahi shuhada bil qist ya ku wanda kuka yi imani Allah ya ce ku tsayi wurin bautan Allah maɗaukakin sarki wurin kiyaye dokokin Allah sannan ku zanto masu adalci wala ya yajrimannakum shana'anu kaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada kiyayya ko gaba da wasu mutane ko jinsin wasu mutane ya sanya ku ki musu adalci i'dilu Allah ya ce ku zanto masu adalci ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa adalci shine yake kusa da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki sai Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah game da yin adalci inna Allah khabirun bima ta'malun Allah zai baku labarin abin da kuke aikatawa ta yau insha Allah za mu tashi namba na biyar in Allah ya yarda a nawa shafi na 92 mala yace yarhamuhu bir amma wajibi ne ka ji tausayin wanda yake ba musulmi ba tausayi na gabaki daya yanda za ka ji tausayin wanda yake musulmi a matsayin shi na mutum to haka wajibi ka ji tausayin wanda ba musulmi ba a matsayin shi na ɗan adam a matsayin shi na mutum ka ita'amihi kamar ciyar da shi kar ka shi yana jin yunwa ka ce da Allah kyale shi wannan ba musulmi ba ne ko yana jin kishi yana neman ruwa ka ce a'a wannan ba musulmi ba ne in kai haka kayi kuskure ka ita'amihi in ja'a kaman ciyar da shi in ya ji yunwa babu laifi karka ce ai wannan ba musulmi ba ne wajibi ne yana daga cikin haƙƙin da Allah ya ɗora a kanka ka ci yadda shi idan yana jin yunwa wannan babu laifi a cikin addinin musulunci wa saqihi in aqisha ka shayar da shi ruwa lokacin da yake jin kishi ya nemi buƙatar ruwa ka bashi kar ka hana shi wa mudawatihi in marida kai mushi magani in kana da kuɗin da za ka yi mushi magani in ba shi da lafiya duk wannan ya halatta ba a hana ba a cikin addinin musulunci duk yana daga cikin husnul mu'amala kyautata mu'amala tsakaninka da wanda yake ba musulmi ba ka nuna mishi addinin musulunci addini ne na adalci addini ne wanda ya ba kowane mutumi haƙƙin shi sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba waka inqazihi min eh, tahlukatin kamar tseratar da shi lokacin da zai halaka kaga abin da zai cutar da shi babu laifi ka gaya mushi wane kaza kaza da kake yi zai iya kai ka ga halaka kar ka yi ko da ba musulmi ba ne wannan haƙƙi ne a kanka kai da kake musulmi ko ko a'a wani abu ne zai same shi ko gobara a gidan shi ko kaza ko kaza duk wannan wajibi ne a kanka a matsayin ka na musulmi ka taimake shi wa tajnibihi al'adha ka nisantar da shi daga dukkan abin da zai iya cutar da shi kar ka bari wani abin cuta ya same shi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya ce irham man fil ardi ku ji tausayin wanda suke bayan ƙasa yarhamuka man fis sama'i wanda yake sama sai ya ji ka. to nan wurin in muka duba lafazin annabi sallallahu alaihi wasallama amun ne ya game kowa da kowa bai yi taksisi ba bi ma'ana bai keɓance ya ce da musulmi kawai ba a'a duka kowa ya shiga ciki ka ji tausayin waɗanda suke bayan ƙasa ga baki ɗayansu Allah maɗaukakin sarki da yake sama zai ji tausayinka zai maka rahama kai ma to duka wannan musulmi ya shiga ciki wanda ba musulmi ba ya shiga ciki wa qaulihi da faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa a cikin hadisin da imamu bukhari da imamu abu dawud da ibn majah suka fitar ya ce fi kulli dhi kabidin ratbatin ajrun a cikin dukkan abin da yake da hanta ɗanya a cikin shi in ka taimake shi kana da lada kaga wannan da musulmi da wanda ba musulmi duka sun shiga cikin wannan taimako din da dabbobi duk sun shiga kamar yadda bayan wannan kuma za mu ji me haƙƙin dabbobi a kanka a matsayinka na musulmi to duka kowa ya shiga cikin wannan ka taimake shi ya sha ruwa ka taimake shi ya ci abinci ka nisantar da shi daga abin da zai cutar da shi in ba shi da lafiya kai mushi magani duka wannan ya halatta daga musulmi zuwa ga wanda ba musulmi ba sai haƙƙi na shida da Allah ya ɗora kan musulmi ya bayar da shi zuwa ga wanda ba musulmi ba adamu aziyyatihi fi malihi karka cutar da shi a cikin dukiyan shi karka ce ai wannan ba musulmi bane bari mu cuce shi bari mu an san mai kuɗi bari mi kaza Allah ba zai kama mu ba ai in kai Allah maɗaukakin sarki zai kama ka Allah zai saka mushi audamihi ko kuma zubar da jini shi ba tare da haƙƙi ba shi ai bari mu kashe shi kawai tunda ba musulmi bane in ka kashe shi Allah na bin ka bashin jini shi aw irdihi ko ka ci mutuncin shi dan kana ganin ba addinin ku ɗaya ba wannan haramun ne an hana in kana gaira muharibin amma dukkan wannan haƙoƙin ana magana akan wanda baya yaƙanka wanda baya cutar da kai kenan a addinin musulunci wa'inda suke ba musulmai ba kafirai an kasa su kashi uku akwai kafirin amana akwai kafiri wanda yake kuna zaune tare da shi gari guda ko ƙasa guda akwai kuma kafiri na yaƙi wanda shi koyaushe yaƙanka yake yi to wannan ne ba a yadda kai mu'amala da shi ba wannan haƙoƙin gabaki ɗaya ba sa kai ba za ka ba shi wannan haƙoƙin ba amma wanda kuke zaman lafiya da shi kuna gari ɗaya da shi kuna zaune da shi makwabcinka ne wajibi ka bashi wa'innan haƙoƙin da malam ya lissafo liƙaulin rasuli sallallahu alaihi wasallam saboda dalili faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin kudusi yake cewa ya kulullahu ta'ala allah maɗaukakin sarki da kanshi yake cewa ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi lallai na haramta zalunci a kaina kaga Allah maɗaukakin sarki da kanshi sai ya fara da kanshi dan ka gane cewa lallai abun babba ne zalunci ba karamin sha'ani ne a wurin Allah maɗaukakin sarki na bainakum muharraman sai na sanya zalunci ya zanto haramun a tsakaninku kuma mun ta bayanin haramun a baya addinin musulunci aka ce abu haramun ne shine abinda in ka aikata shi akwai zunubi akwai azaba akwai ukuba in baka tuba ba in kuma ka nisanta daga gare shi za a baka lada in ka bar haramun saboda Allah akwai ladan da za a rubuta maka to Allah maɗaukakin sarki ya sanya zalincin ya zanto haramun ne a tsakaninmu to sai ya umarni na hani ya ce fala ta zalamu kar ku sake ku yi zalunci kaga duk wanda ya zalunci ya shiga gonan Allah maɗaukakin sarki ya shiga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta to anan da musulmi da wanda ba musulmi ba duka sun shiga cikin wannan haƙƙi din kakka zalunce shi a dukiyan shi a mutuncin shi a jinin shi wa qawlihi da fadin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man adha zimmiyan duk wanda ya cutar da kafirin amana fa ana khasmuhu yawmal qiyama ni zan yi jayayya da shi ranan tashin kiyama kaga duk da akwai maganganu akan hadisin to amma magana ne wanda yake nuna cewa lallai kada ka zalunce shi in ka ɗauke shi a matsayin kafiri ne na amana to wajibi ne ka bashi kariya a koyaushe kar ka cutar da shi sai dai idan ya cutar da kai to daga nan kuma wannan amanan ya fita amanan ya warware to sai sharaɗi ko kuma haƙƙi na takwas na bakwai jawazul ihda'i ilaihi ya halatta kai ma wanda ba musulmi ba kyauta ya halatta babu laifi don ka ɗauki abu ka bashi kyauta wa kabulu hadiyatihi babu laifi in ya baka kyauta ka karba wannan babu laifi wa akli da'amihi da cin abincin shi babu laifi in ya baka abinci ka ci amma shi wurin cin abincin in kana kitabiyan in ya kasance yana da addini yana da awan shi ba yahude ne ko shi ba nasare ne in yana wannan da awan to zaka ci abincin shi babu laifi wanda ba za ka ci abincin shi ba shine wanda baya danganta kanshi da kowane addini shine mushriki kenan wanda yake shi mushriki ne baya kowane addini to wannan shine aka hana ka ci abincin shi ba za ka ci abincin shi ba amma wanda yake danganta kan shi mala ce yahudiyan au nasraniyan ya danganta kan shi zuwa ga yahudanci ko nasaranci to babu laifi idan ka ci abincin shi wannan ya halatta yana cikin fadin Allah madaukakin sarki suratul ma'ida Allah ya ce wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum kuma da abincin wa'inda suke ma'abota littafi su wane ne su ne yahudawa da nasara ya halatta a gare ku ko musulmi babu laifi in kun ci abincin su wali ma sahha anhu sallallahu alaihi wa sallam da kuma hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu kana yud'a ila da'amin yahudin bil madinati ya kasance akan gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama cin abinci kuma abincin na yahudawa ne fayujibu da'awa kuma annabi sai ya amsa wannan gayyatan da suka mishi wa ya'kulu mimma yuqaddamu lahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci daga abin da suka kawo mishi min da'amihim kuma daga abincin yahudawa to ashe wannan ya halatta babu komai sai dai in kaga kai ba za ka iya ci ba kuma ka hakka haramta ma wasu karka ce ai haramun ne a ci abincin wanda ba musulmi ba a'a akwai tafsili a ciki idan mushriki ne wanda baya danganta kai shi zuwa ga wani addini to wannan haramun ne a ci abincin shi amma wanda yake ba yahude ko ba nasare to babu laifi in ka ci abincin shi babu laifi in ya baka kyauta ka karba babu laifi kai mushi kyauta babu laifi in ya gayyace ka abinda bai shafi addini ba babu laifi ka kaje annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance sukan gayyace shi kuma ya je kuma ya ci abincinsu sai haƙƙi na takwas adam in kahihil mu'mina kada a aura ma wanda yake ba musulmi ba mace mumina musulma wannan an haramta haramun ne wanda yake ba musulmi ba ba zai auri mace musulma ba sai dai kuma shi wanda yake musulmi an halatta mushi ya auri wacce take ba musulma ba in tana da addini ba yahudiya ce ko ba nasariya babu laifi ya aure ta ila wani zai iya cewa me yasa dalilin a fili ne mu yi imani tun daga annabi adam har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama musulmi imanin shi ba zai cika ba har sai imani da annabi isa cewa bawan allah ne manzon allah ne sai ka yi imani cewa shi ba dan Allah ba ne rai ne daga cikin rayukan da Allah maɗaukakin sarki ya halitta kuma in kana mamakin ma halittan shi Allah maɗaukakin sarki ya ce to ai misalin halittan annabi adam haka misalin halittan annabi isa yake annabi adam da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin yi halittan shi da ƙasa sai ya ce mai kun kasance sai ya kasance to haka annabi isa yana cewa kasance kawai sai ya kasance a cikin cikin mahaifiyarsa shi yasa Allah ce inna mathala Isa inda Allah kama mathali Adam misalin halittan annabi Isa a wurin Allah madaukakin sarki kamar misalin halittan annabi Adam ne kai bal halittan annabi Adam ma ai ita tafi mamaki shi da ba shi da uba ba shi da uwa duka amma shi annabi Isa an yana da mahaifiya to wajibi ne mutum musulmi ya imani da annabi isa a matsayin shi na shine annabin kusa da ƙarshe kuma ba dan Allah maɗaukakin sarki ba ne shi annabi ne na Allah kuma manzo ne na Allah maɗaukakin sarki wajibi ne mutum musulmi ya imani da wannan bayan kuma ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama to amma shi kuma wanda ba musulmi ba ya yi imani da annabi isa ne kawai in ba yahude ne zai ce maka shi ya yi imani da annabi isa annabi musa ne kawai shi ba yahude bai yi imani da annabi isa ba bai yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to don haka wane ne ya gama gabaki daya musulmi ne shi yasa aka halatta mushi ya halatta ya auri wacce take ba yahudiya ko ba nasariya idan zai iya kulawa da addinin shi idan ba za ta rinjaye shi ba idan ba za ta rinjaye 'ya'yan shi ba duka wannan sharaɗin wajibi ne a kula da su kar ya haifi 'ya'ya gashi a matsayin shi na musulmi ya bari ana a ainihin juyar da su su zanto ba musulmai ba wannan allah zai tambaye mutum in yi haka to amma halal ne mubah ya halatta musulmi ya auri wacce ba musulma ba in tana da addini wacce aka hana ka aura shi ita ce mushrika wanda ba ta danganta kanta zuwa ga wani addini kamar yadda ya zo a cikin suratul baqara ko ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna ba za ku auri ainihin mushrikai mata ba har sai sun yi imani wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a ajabatkum ai ka je ka auri ma wacce take baiwa in akwai bayi mata ka auri wacce take baiwa mumina ita fi alkhairi da ka auri mushrika wacce bata da addini to amma an halatta maka wacce take danganta kanta zuwa ga yahudanci ko nasaranci su ne ahalul kitab babu laifi in ka aure ɗaya daga cikinsu amma su aka hana su aura daga wurin musulmi kenan haramun ne mace mumina ta auri wacce wanda ba musulmi ba haramun ne yana daga cikin haƙƙin da Allah ya ɗora akan musulmai su kula da shi wa jawazu nikahil kitabiyat min al kuffar sai Allah ya halatta ma maza su kuma su aura daga cikin ahlil kitabi yahudawa ko nasara daga cikin wanda suke kafirai wanda ba musulmai ba likaulihi ta'ala game da faɗin Allah maɗaukakin sarki fi mana mu'minati min zawaji bil kafir mutlaqan wurin hana mumina musulma ta auri wanda ba musulmi ba kai tsaye Allah ya hana Allah ce la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna cikin suratul mumtahana ko aya ta goma asalin ayan ya ayyuhal ladina amanu iza ja'atkumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila kuffar sai Allah ya ce la hunna hillun lahum la hum yahilluna lahun bata halatta in an samu wata wacce take mushrika ta musulunta bai halatta a maida ta wurin mijinta in mushriki ne bai halatta ba sannan su ma musulmai bai halatta a gare su ba su ce to tunda ta musulunta ai ta zama halal a gare mu a'a sai ka biya sadaki ka aure ta tukunna ita ce sai ta zama halal shi yasa Allah ya ce ya ku wanda kuka imani idan aka samu wanda suka yi hijira mata muminai suka yi imani kuka jarabta su kuka yi musu jarabawa kuka ga eh, da gaske sun yi imani to kar ku maida su wurin wa'inda suke mushrikai to sai kada musulmai su yi tunanin cewa an halatta musu su ne sai aka ce a'a ba su halatta a gare ku ba ku musulman su ma wa'incan mushrikan ba bi halatta a gare su ba sai dai Allah madaukakin sarki sai ce mata to in tana da miji fa to in tana da miji sai ya zo ce shi bai yadda ba to ba za a maida ta wurin shi ba sai a tambaye shi nawa ya biya sadakinta sai a biya shi shine wa atuhum ma anfaqu sai ku ba su ku musulmai abinda suka ainihin kashe a wurin aurenta dan eh, mushirika ko wacce take ba ma ba in tana da miji tana musulunta ke da aure ya kare tsakaninta da miji sai dai in ya musulunta amma an bai musulunta ba auren kwata-kwata ya tsaya daga nan wuri to idan ya ce bai yadda ba to wajibi ne akan shugabanni jagororin addinin musulunci sai su biya sai su biya shi abin da ya biya na sadakinta amma aure dai babu to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana a cikin wannan aya ta goma cikin suratul mumtahana ce lahunna hillul lahum wa matan ba su halatta ga ainihin musulman ba wala hum yahilluna lahunna kuma ba su halatta a maida su wurin mazajen su suke mushrikai ba in sun nemi wani abu to wajibi ne ku ba su abin da suka kashe wurin aurensu shikenan sai a raba wa da faɗin Allah maɗaukakin sarki la tunkihul na hatta yu'minu shine cikon wancan ayan da muka kawo na suratul baqara kada muminai musulmai mata su auri mazaje mushrikai har sai sun yi imani ce ta je ta auri bawa wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a ajabakum shi ai ta je ta auri bawa ita ma mumini shi yafi alkhairi a gare ta da ta auri wanda yake mushriki to haka shi ma namiji da ya auri wacce take mushrika wacce ba ta da addini kwata-kwata to gwara ya je ya auri wacce take baiwa mumina ya fi alkhairi a gare shi wa ta'ala allah maɗaukakin sarki yake faɗi fi ibahati nikahil muslimil kitabiyya wurin halatta ma musulmai maza su auri wa'inda suke ahlil kitab sai ce wal muhsanatu minal mu'minati ya halatta ku auri wa'inda suke katagangu kenan wanda ba sa zina muminai daga cikin musulmai ya halatta wal muhsanatu minal ladhina utul kitab sannan an halatta muku wanda suke katagangu wanda ba sa zina sun tsara kansu daga zina daga cikin ahalil kitab babu laifi ku maza ku aure su min qablikum wanda muka ba su littafi kafin ku amma shi ma iza ataitumuhunna ujurahunna in kun ba da sadaki sai kun ba su sadakin su karka ce to ai tunda ba musulma bace ba za a ba da sadaki ba a'a wajibi ne sai ka biya sadaki Allah ya ce iza ataitumuhunna ujurahunna in kun ba su sadakin su muhsinina amma ka yi haka ne don ka katange kanka ghaira musafihina ba ka yi haka ba ne kawai don ka biya bukatan ka kawai wala muttakhizi akhdan sannan ba za ku rike su bane a matsayin daduro kawai ba ku aure su ba ku aje su kawai sai dai ku dinga saduwa da su duk sanda kuke so wannan haramun ne mutum ya dauki wata ya ajiye ta ba matar shi bace Allah maɗaukakin sarki ce wannan ba karamin zunubi ne to kaga kenan macen da take natsatsiya wacce take a halin kitab in za ka iya tsara sharaɗi ba za ka bari ta ja ka zuwa ga addinin ta ba 'ya'yanku ba za su samu matsala ba ko da ka rasu 'ya'yanka ba za su zama inda ba musulmai ba to babu laifi ya halatta sai ka aure ta amma in akwai wannan da yiwon cewa in ba buka yi za ta iya kwashe 'ya'yan to wannan haramun ne haramun ne a gare ka ka aure ta to wannan yana daga cikin sharaɗin da yake kan musulmi ya kiyaye sai sharaɗi na tara tashmituhu iza aqasa wa hamidallaha ta'ala ya halatta idan wanda ba musulmi ba ya yi atishawa sai ka ji ya ce alhamdulillah sai ka ce mai yarhamukallah ya halatta babu laifi ya halatta ya yi atishawa sai ka ji ya ce alhamdulillah tunda ya ji kuma kuna cewa sai ka mai addu'a ka ce yarhamukallah Allah ya maka rahama kila in ka mai wannan addu'an sai ka ga ya musulunta da ka ce a tunda ba musulmi ne ko da ya ce alhamdulillah a'a to babu laifi tashmituhu ka gaishe shi iza atasa in yi atishawa wa hamidallaha ta'ala ya gode mu Allah babu laifi bi an ya kula lahu kaman ka ce mishi ya hadikum Allah wa yuslih balakum Allah ya shiryar da ku Allah ya kyautata karshen ku id kana rasulu sallallahu alaihi wasallam ya ta'adasu inda yahud raja'a an yaqula lahum yarhamukumullah domin annabi sallallahu alaihi wasallama har yana so ma lokacin da yahudawa suke nan ko nasara suke tare da shi yayi atishawa dan in yayi atishawa za su ce mai me yarhamukallah shi kuma me zai ce musu yahdikumullahu wa yuslihu balakum shi koyaushe annabi sallallahu alaihi wasallama yana son a shiga addinin da ya zo da shi ne to manzon Allah yakan so atishawa ta kama shi yana cikin su dan yayi addu'a domin addu'an shi Allah zai karba yace Allah ya shiryar da ku shine ya hadikumullah wa yuslihu balakum to babu laifi in yayi atishawa a gaishe shi in ya gode ma Allah madaukakin sarki dan ko ba musulmi bane wanda kaji yayi atishawa bai ce alhamdulillah ba manzo Allah ce kakka gaishe shi idza atasa ahadukum fa hamidallaha fashammituhu fa in lam yahmadillah fala tushammituhu ɗaya daga cikin ku sai ya atishawa sai ce alhamdulillah to ku gaida shi ku ce mishi yarhamukallah shi kuma sai ya ce muku yahdikumullahu wa yuslih balakum ce fa in lam yahmadillah in ya atishawa sai bai gode ma Allah madaukakin sarki ba fala tushammituhu ko da musulmi ne kakka gaida shi ka tale shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi atishawa lokacin da yahudawa suke nan raja'a an ya kula lahum saboda yana fatan su ce mishi yarhamukumullah Allah ya muku rahama fakana ya kulu lahum manzo Allah ya kasance yana maida musu yana cewa ya hadikumullahu Allah ya shiryar da ku wa yuslihu balakum kuma ya gyara karshen ku ko kuma ya gyara zuriyan ku sai abu na goma la yabda'uhu bis salam ba za ka fara ma wanda yake ba musulmi ba sallama ba a fara ma wanda ba musulmi ba sallama za mu ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa in sallama alaihi in ya maka sallama kuma ka ji abin da ya ce raddahu alaihi sai ka maida mushi sallama in baka ji abin da ya ce ba sai ka ce wa alaikum kai ma haka domin asali in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare ka da rahamar shi kaga yi addu'a ne cewa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu kai ma sai ka amsa to kai ma haka amincin Allah da rahama shi ya tabbata a gare ka wannan shine asalin fassara na sallama addu'a ne aka yi maka to sai ka amsa kai ma ka maida to idan baka ji abin da yake cewa ba baka ji me yayi maka ba ka ji dai kaman yayi sallama sai ka ce alaikum to kai ma haka bi ma'ana in sallaman kai mai kyau to Allah maɗaukakin sarki kai ma ya sanya ka cikin aminci da rahama in kuma ba sallama mai kyau yayi ba to ya koma kan shi dan zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance in suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama maimakon su ce assalamu alaikum sai su ce assamu alaika mutuwa ta tabbata a gare ka sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce musu wa alaikum kuma haka in ka ji abin da ya faɗa to sai ka ce mishi wa alaikum assalam wa rahmatullah in baka ji ba sai ka ce wa alaikum kai ma haka wannan ya halatta ya tabbata a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama liƙaulin rasuli sallallahu alaihi wasallama saboda faɗi manzo Allah da yake cewa idza sallama alaikum ahadun idan ɗaya daga cikin ahalil kitabi ya muku sallama faqulu wa alaikum sai ku ce wa alaikum to bayani shine in baka ji abin da ya ce ba sai ka ce wa alaikum in kuma ka ji babu laifi dan ka mushi ka maida mushi da sallama saboda wancan ayan da take magana shi in aka gaida ku to kuma ku maida kwatankwacin wannan ainihin sallama ko gaisuwan da aka yi muku din to babu laifi in ya gaishe ka ka amsa kai ne aka ce ka fara gaida shi kar kai mushi sallama sai abu na sha daya. yaddarruhu inda al-mururu bihi fi tariqi ila adyaqihi in zai wuce a hanya zaka wuce a hanya to ba kai zaka bashi hanya ba shine zai baka hanya in kana da daman haka kenan in kana da ikon yin haka in baka da iko to shikenan sai ka bashi hanya ya wuce liqaulir rasul sallallahu alaihi wasallama saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam kar ka fara ma ba yahudi ko ba nasare sallama fa iza laqitum ahadahum in kuka haɗu da dayansu fi tariqin akan hanya kuna tafiya rahu ila adyakihi kai ne zaka sa shi ya koma gefen hanya ba kai bane zaka shi wuri amma in kana da dama da ikon yin haka kenan ya danganta daga mataki zuwa mataki daga matsayi zuwa matsayi to sai sharaɗi ko ladabi da haƙƙi na sha biyu mukhalafatuhu wajibi ne ka dinga saba ma ɗabi'un wanda suke ba musulmi ba wa adamu tashabbuhu bihi da kuma rashin koyi da su karkai koyi da su fi ma laisa bidarurin akan abin da ba dole bane za ka iya saba mushi ba dole sai ka koyi da irin abin da yake yi ba ka ifa'il lihiyati kaman cika gemu barin gemu shi yana askewa to kai ka bashi shi karka aske in kai aske gemu ka zama ka yi kama da wanda yake ba yahude ko ba nasari iza kana huwa yahliquha in shi yana aske gemu kai sai karka aske wa sabghiha iza kana huwa la yusbighuha in kuma ya bar gemu baya rina shi da abin rini to kai ka rina naka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai an ce ban da baki ko kamar yadda za mu ji hadisi kada eh, gemun ka yayi fari ka ce to ka a ga na tsufa yanzu bar kai dayi sai ka sa baki haramun ne manzo Allah ya hana za mu ji a cikin hadisi to in shi baya rinawa to kai ka rina naka saboda a samu bambanci a gane wannan ba musulmi ba ne wannan musulmi ne wa kaza mukhalafatuhu fil libas haka saba mushi a wurin sanya tufafi min immatin ta hanyar sa rawani wa tarbushin ko sanya hula wa nahawihi da makamantansu likaulin rasuli sallallahu alaihi wasallama saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kama da wasu mutane to yana cikin su domin so ne yake sa kai kama da wani duk lokacin da kake kama da wani kake kwaikwayon abin da yake yi to fa huwa minhum zaka samu kanka tare da shi kuma hatsarin ma shine sai ran tashin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah mutum yana tare da wanda yake so ranar tashin kiyama in kana son annabi sallallahu alaihi wasallama ba so na baki ba fa so na hakika a cikin ibadarka a cikin mu'amalanka sai a tayar da kai tare da annabi sallallahu alaihi wasallama in kana son wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba shaidan kake so to sai a tayar da kai a cikin kungiya na shaidan ran tashin kiyama to man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda yake kamanceceniya da wasu mutane to tabbas in ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin su bai ma'ana yana da irin ɗabi'an da suke yi kuma in bai hankali ba za a tashe shi tare da su ranar tashin kiyama wannan hadisi ne wanda imamu abu dawud da imamu ahmad suka fitar da shi wa qaulihi da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khaliful mushrikina ku dinga saba ma mushrikai a'ful lihya ku dinga cika gemun ku kar ku dinga askewa wa qussu shawariba ku dinga rage gashin baki kaga su sukan aske gemu su sai su bar gashin baki da yawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku saba musu wa qawlihi da fadin annabi sallallahu alaihi wasallama innal yahuda wan nasara la yasbuguna lalle yahuda da nasara ko da sun bar gemu su basu cika rina shi ba to fa khalafuhum ku ku saba musu ta hanyar rina gemun ku in kun bashi yani khidaban lihya ana nufin rina gemu au sha'arin ra'asi ko kuma gashin kanku bi sufratin aw humratin da abin da yake jaja jaja ko kuma fatsi fatsi haka li'anna sabga bis sawari naha anhu rasul sallallahu alaihi wasallam naha anhu rasul domin yin dayin ko rini da baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana lima rawa muslimun saboda hadisin da imamu muslim ya rawaito annahu sallallahu alaihi sallama kala manzon Allah yake cewa ghayru haza ash-sha'r al-abyada ku dinga canza wannan gashin fari da yake fito muku idan furfura ya yi yawa a kai ko a gemu manzo Allah ya ce to ku canza shi bi ma'ana za ku iya tira shi za ku iya rina shi me ya hana sai ce wactani bussawada in kun zo dayin ko kun zo rina gemunku ko kanku ku nisanci baki manzo Allah ya hana haramun ne mutum ya rina kan shi ko gemu shi da abin da yake baki to wannan shine kaɗan daga cikin haƙoƙin da Allah maɗaukakin sarki da manzonsa suka ɗora a kan musulmi zuwa ga wanda yake ba musulmi ba wanda haƙoƙi ne da a ce muna kare su muna kiyaye su muna kulawa da su da addinin musulunci ya ƙara samun ɗaukaka da mun ƙara samun ainihin girma da mun ƙara samun daraja da ɗaukaka a idanun waɗanda suke ba musulmai ba amma muddin za a yi zalunci tare da kai muddin za a ci haƙƙin wani tare da kai za a zubar da jini tare da kai ga ka ga wanda ba musulmi ba ta yaya zai ga ka ta yaya zai ji ka ta yaya zai ji tsoron ka ba zai taɓa ka ba kai azzalimi ne ya riga ya sani tare da kai ake haɗa baki a yi zalunci to ta yaya zai ji tsoron ka. ta yaya zai yi shakkanka me yasa musulman da suka samu shakka me yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu ɗaukaka da kwarjini a idanun wanda ba musulmai ba saboda sun kula da wannan haƙoƙin ba sa cutar da wanda ba musulmi ba ba sa zaluntan shi ballantana ma a haɗa baki da su da wanda ba musulmi ba a zalunci wani saɓanin halin da muke ciki a yau wanda yake musulmi zai iya aikata duk abin da yake so idan bai samu ladabi ko tarbiyya na addinin musulunci ba duk wani abin da zai iya halakar da mutane zai iya cutar da mutane da shi za a haɗa baki a yi kaga kenan ya zama ba shi da ɗabi'a ko ladabi na addinin musulunci ba shi da tarbiyya ta addinin musulunci to don kun haɗa baki da shi ka yi zalunci kai za ka iya ce mushi wane ba musulmi ba ne yana kaza yana kaza bacin da kai da shi ake haɗa baki a zalunci mutane ko a zubar da jininsu ko a yi kaza ko a yi kaza Allah madaukakin sarki ya samu dace sai ladabi na gaba al'adabu ma hayawan ladabi tare da dabbobi kaga musulunci bai bar komai ba kenan a ta dabbobi akwai sharuɗan da aka ɗora a kanka wanda in ka cutar da su Allah maɗaukakin sarki ba zai bakka ba to ballantana ɗan adam ballantana mutum ballantana musulmi ɗan uwanka al-muslimu ya ya'tabiru aglabal haiwanati halkan muhtaraman musulmi wanda yake mumini mai cikakken imani yana ɗaukan dabbobi mafi yawancinsu halitta ne na Allah maɗaukakin sarki muhtaraman wanda ya cancanci a girmama su fayarhamuhuma bi rahmatillah ya ji kan dabbobi yaji tausayinsu saboda tausayin Allah maɗaukakin sarki da ya ce a yi wa yaltazimu nahwaha bil adabi taliya kuma wajibi ne ya lazumci wasu ladubba masu zuwa tsakanin shi da dabbobi wajibi ne ya kula da wannan in ba haka ba Allah maɗaukakin sarki zai kama shi haƙƙi na farko da yake kanka id'amuhuma ko id'amuha wajibi ka ciyar da dabbobi in ka ajiye su kaji ne shanu ne raƙuma ne dukkan dabbobin da ya halatta a aje su wajibi ka ciyar da su in ba za ka ciyar da su ba ka sake su su je su ci abinci in ba haka ba kana cikin fushi da hatsari babba wasaƙiyuha da shayar da su kar ka aje dabba ka kulle ta ita baka batta ta je ta nemi ruwa ba kai kuma baka shayar da ita ba to wajibi ka ciyar da su ka shayar da su iza ja'at wa adashat duk lokacin da suka ji yunwa ko suka ji kishi in ba haka ba to ka kyale su su je su nemi abinci liƙaulin rasuli sallallahu alaihi wasallama saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da imamul bukhari da muslim suka rawaito ce fi kulli zati kabidin harra'a ajrun kaga yana tare da wancan hadisin na baya game da dukkan wani abu ma'abocin hanta wanda take da rai to ajirun in ka ciyar da shi ko ka shayar da shi kana da lada wa qawlihi da fadin annabi sallallahu alaihi wasallama man la yarham la yurham wanda baya tausayi Allah madaukakin sarki ba zai tausaya masa ba ko kadan to wajibi ne dabbobi da kake gani ka tausaya musu wa da fadin annabi sallallahu alaihi sallama irhamu man fil ardi ku ji tausayin wanda suke bayan ƙasa yarhamukum man fis sama'i wanda yake sama sai ya ji tausayinku ya ainihin jikanku. to kaga dukkan wannan mutane sun shiga ciki dabbobi sun shiga ciki ka zanto mai tausayi ga dabbobi ba kamar yadda muke yi ba ko ko in ka kalli yadda ake loda dabbobi a mota in ka san abin da addini ya ce wajibi sai ka tausaya musu sai ka tausaya musu karaman mota wanda bai kamata a sanya saniya a ciki ba za ka ga an tura ta da karfin tsiya a tura ta ma wani ma ya hau kai ma ya zauna kaga babu alaman tausayi kenan babu alaman tausayi to masu irin wannan ɗabi'a annabi sallallahu alaihi sallama ya hana sai na biyu rahmatuha wal ishfaqu alaiha jin kanta da kuma tausaya mata liƙaulin rasulil karim saboda faɗin annabi sallallahu alaihi sallama mai girma ya ce lamma ra'ahum qad ittakhazu hayawanan tsairan gardan akwai wani lokaci da ya ga wasu sun ɗauko wani tsuntsu wai za su koyi harbi a kan shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga sun riƙi ɗaya daga cikin dabbobi ɗairan wani tsuntsu gardan hadafan wai za su dinga targetin ɗin shi suna koyan harbi yarmunahu bi sihamihim suna jifan shi da kibiya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la'anallahu man ittakhadha shay'an fihi ruhun gardan Allah ya la'anci duk wanda ya riki wani abu mai rai wai zai koyi harbi a jikin shi haramun ne Allah maɗaukakin sarki ya la'ance shi in aka ce la'anta shine nisantar da mutum daga rahamar Allah maɗaukakin sarki ashe kaga al'amarin ba ƙarami ba ne duk abin da za a ce akwai la'anta a ciki to ya shiga cikin kaba'ir ya shiga cikin manya-manyan laifuffuka wali nahihi sallallahu alaihi wasallama an sabril baha'imi ai habsi halil katli. annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a riƙe dabba don a kashe a je a samo dabbobi a tsire su kawai don a kashe su a yi hafsu halin katli don a riƙe su ko a tsare su don a kashe shine abin da ake nufi da sabari annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana haka wali kaulihi sallallahu alaihi wasallama da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man faja'a hazihi bi waladiha ruddu alaiha waladaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wane ne yake raba manya-manyan dabbobi da 'ya'yansu sai ce to a maida musu 'ya'yansu tare da su in dai ba wani abu bane wanda zai sa a raba dabba da ɗanta lokacin da yake karami sai dai in akwai dalilai da zai sa a yi haka din in babu wani dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ku aje su ku aje su tare da 'ya'yansu qalahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka lamma ra'a alhumarrata ba'iran da'irun tahumu tatlubu afrakhaha allati akhazaha as-sahaba min ushha lokacin da ya ga wasu tsuntsaye wanda suke masu launin jaja-jaja suna ta yawo a sama tatlubu afrakhaha suna neman 'ya'yansu ƙanana allati akhazaha as-sahaba wanda wasu daga cikin sahabban shi suka dauka min ushiha daga cikin shekansu sai wa'innan iyaye suka zo suna ta ihu suna yawo suna neman 'ya'yansu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye me yasa kuka raba su da 'ya'yansu ce ku maida su ku hada iyayen da 'ya'yansu to kaga tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar to lallai wajibi ne a nisanci irin wannan in ba da wani lalura ba wanda kilan ko su kananan aka basu da iyayen za su iya mutuwa ko wani ciwo zai same su to babu laifin an raba su amma haka kawai to ba a so addini ya hana sai abu na uku irahatuha inda zabhiha ka hutar da ita lokacin da za ka yanka auqatliha ko kuma lokacin da za a kashe dabba likaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda ya shiga cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in lalle Allah madaukakin sarki ya wajabta ya farlanta ya rubuta kyautata akan dukkan komi duk al'amarin musulmi duk abin da za ka yi ka kyautata ibada ko mu'amala sai manzo Allah ya ba mu misalai sallallahu alaihi wasallam ya ce fa iza qataltum idan za ku yi kisa mutum ne an yanke mashi hukuncin kisa ya cancanci a kashe shi to in za a kashe shi din fa ahsinul qitlata ku kyautata kisan ku kyautata wa iza zabahtum haka in za ku yanka dabbobi fa ahsinu zabha a wani ruwayan ku ainihin kyautata yankan da za ku yi musu ku kyautata to manzo Allah sai ya nuna mana sallallahu alaihi wasallama ya za mu kyautata sai ce wal yurih ahadukum zabihatahu wal yuhidda shafaratahu ɗaya daga cikin ku ya hutar da abin yankan shi dabban shi shine ya wasa wukan shi ya wasa wukan kafin ya yanka dan yana zuwa ana so kana yankawa so ɗaya shikenan ya yanku karka wahalar da dabba yayin yankawa wanda yana daga cikin ladubba da aka kawo a cikin littafin salatul mumin wanda ya ce hatta wasa wukan ma a gaban dabba bai halatta ba haka ka yanka dabba ga sauran suna tsaye dukan wannan bai halatta ba addini an hana ba shi daga cikin ladubba wa dabbobi ce za a yanka dabbobi kamar guda biyar sai a kawo su sai a kama ɗaya a yanka a gaban sauran an hana haka sai dai a ɓoye sauran a dinga kawo su ɗaya bayan ɗaya ana yankawa wannan shine abin da ya halatta amma a kwantar da ɗaya sauran suna gani a yanka ga jini yana zuba suna kallo to wannan musulunci ya hana ba shi daga cikin ladabi wa dabbobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin yace mutum ya hutar da abin yankan shi ta hanyar wasa wukan da zai yanka din ana so da kayanka shikenan ya yanku sai abu na hudu adamu ta'azibi ha bi ayyi nau'in min anwa'il azab rashin ainihin azabtar da dabbobi da kowane nau'i daga cikin nau'ukan azaba duk abin da za su ji zafi za a iya wahalar da su a azabtar da su to addini ya hana sawa'an daidai ne bi tauji'iha zaka iya ji musu ciwo da wannan abu audar biha ko kuma duka au bi tahmiliha ma la tudiku ko ka dauki kaya mai yawa ka dora ma dabban da ba za ta iya dauka ba wannan haramun ne kaga misali kamar yadda ake yin shanu ko ake samu su garma ake samu su kakka dauko shanun da ba za su iya ba ka dauko inda za su iya wannan aiki din wanda suke masu girma wanda ba za su iya ba kar a samu kanana wanda za a wahalar da su to ka dora ma dabba kaya wanda ya fi ta addinin musulunci ya hana au bil mutlati biha ko kuma dabban a dinga yayyankan gabanta alhali tana raye wannan haramun ne au harqi habin nar ko a kona dabba da wuta a kona ta da wuta wannan haramun ne wa zalika li rasul sallallahu alaihi wa sallam, wannan ya faru saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallama yace dakhalat imra'atun nara fi hirratin wata mata ta shiga wuta saboda mage kule ta ɗaure ta haba satha ta ɗaure ta hatta mata harta ta mutu fadakalat fi hannar sai ta shiga wuta ta hanyar mage falahiya a da'amatha ita bata bata abinci ba wasa ƙata kuma ta shayar da ita ba id tun tunda ta tsare ta to haka dabbobi in ka tsare su ba sa zuwa kiwo to ka ba su abinci ka ba su ruwa in ba su da lafiya ka ba su magani wala hiya tarakatha ta'kulu min hasha'ishil ard ita kuma bata tsale ta bata tafi ta ci daga kwari da Allah madaukakin sarki ya halatta musu wanda za su iya ci su rayu sai ta shiga wuta kamar yadda ita kuma wata a wani hadisin kuma ya nuna namiji ne a ɗaya ruwayan ya nuna mace ne tana jin kishi ta samu rijiya ta je ta sha ruwa ta fito tana fitowa sai ga wani kare yana lasan ƙasa saboda kishi sai ta sa takalminta ta koma cikin rijiyar ta ɗibo ruwa ta ba wannan karen sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai Allah ya gafarta mata kuma ma a wani ruwayin ma bagaya min bagaya bani isra'il karuwa ce daga cin karuwan bani isra'il ka ba mummuna aikin da take amma aiki guda ɗaya na rahama da tausayi wa kare ka ba kare dabba wulakantacciya wanda aka hana a aje ta haka kawai ba wanda duk wanda ya aje kare haka kawai kullum ana rage ladan shi kamar dutsen uhudu in dai ba karen farauta ba ne ko na gadi ko na kiwo wannan ukun ne kawai manzon Allah ya cire haka kawai ka aje kare kai kiwon shi kullum sai an rage ladan ka kamar dutsen uhudu to cutar da dabbobi haramun ne annabi sallallahu alaihi sallama ya hana a hadisai da yawa sai gaba na karshe yace wa kad marra sallallahu alaihi sallama bi qaryati namlin mawdu'a namlin hakika manzo Allah ya taba wuce wani gari a garin akwai yawan tururuwa akwai wani wuri wanda akwai tururuwa wa qad uhriqat sai aka je aka kona wurin da tururuwan take fa qala sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama innahu la yanbaghi an yu'azziba bin nari illa rabbun nar lalle baya halatta ai azaba da wuta sai ubangijin wuta shi yake azaba da wuta Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah za mu tsaya nan saboda lokaci Allah ya kai mu sati mai zuwa lafiya sai mu tashi daga na biyar bi iznillah wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta